ni kawai ka sake ni Me auren ka ya tsina namun ne ba abin da ya auren ka ya tsina namun sai na dama da bakin ciki a ce muna zaune da kai baka ma iya sauke hakkin iyalinka ba da hakkin da yake kanka na aure baka isa baka iya sauke shi ba wallahi na gaci kawai ka sake ni gidan mu zan tafi babu abin da za a yi shi a shi ba na farkon shi ba ba tushe ni akai niki eh waye ya zo ya miki zige-zigen mutanen fuge-zigen mutanen banza su zo su same ki kina gidanki su su ziga ki su wani magana ki ɗauka ki hau ki zauna ki ce ki sababi da shi. ni babu wanda ya zo ya gaya min ni ce nan na gani da idona. ke ƙarya zagin Allah akwai kama eh akwai tsawo ki ga tsawo kamar ni ne akwai zaki ga yalwa na jiki kamar ni ne eh ki daina irin wannan. mai gida kana nufin ban san ka ba ne? kana mun ban saka ba san waye kai ba kawai ka sake ni sakin da yake so eh saki na nake so kai ba zan sake ki ba ko su ma ne ba zan sake ki ba dan na san da wanda nake maka Allah sai ka sake ni ni na gaji wallahi ka sake ni haka kawai <laughs> ai ki a sake ki fito ki dora abinci ba san ma abin da nake ba kenan <laughs> Ah! to ashe munafiki ne kai kake zagawa ta bar fage yau baki ashe ce amanar har a cikin gida ake yi yau na ga rashin kunya ya rike ta wani hayaniya a cikin gida ta kace ta kace ta kace ta kace ta kace dan Allah sake shi kin san abin da izo yi da guri na abin da yake kai shi wajenta shi ya kawo shi wajen ki to a ba ki da aiki sai munafurci da sa ido da ganin kaiwa da kawo jama'a munafuka dan Allah ki tuka ba zan sake ka ba karamin kwaro ashe ma kai karamin kwaro ne a barikin idan da kai kwararre ne sai ka dinga soyayya da ita a bayyane ba dai ka dinga shiga ɗakin ta boye ban sani ba in ba da ke karamar yar bariki ce har kin kasa rike saurayin naki har sai ya zo ya haifa a cikin gidan nan ni da ke mu zuba na ga wannan uwai Allah Allah ka shirye mijina Allah ka shirye ɗana ubangiji duk masu hali irin nasu Allah ka shirye su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا إنك أنت السميع